mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor ya da ke anan sabo unguwa a killa a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yanakun watan ramadan yau litinin uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ankabut jiya mun tsaya aya ta tara yau kuma za mu tashi aya ta goma wa minan nasi man yaqulu amanna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين wannan sura kamar da muka bayani tana koyar da fitina ne wane ne imani ne zai tabbata idan aka jarabce shi wannan shine mumini na kwarai wane ne jarabawa kaɗan ko mai yawa za ta sa ya fita daga addini ne za ta sa ya bar musulunci ko ya bar ibada da ya saba yi ya bar wata sadaka da yake yi ko ya bar wata bauta Allah da yake yi domin wata fitina ta same shi sai Allah ya ci gaba da bamu labari yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai wanda ke cewa nayi imani da Allah in ana zaune lafiya yace nayi imani da Allah fa idza ubiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi amma idan aka cutar da shi a hanyar Allah idan ya samu cutuwa yana addini wani da yana kafirci ne in ya shigo musulunci sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya da yana da dukiya ta in ya shigo musulunci sai Allah ya jarabce shi da talauci da yana zaune da kowa lafiya in ya shigo musulunci sai Allah ya jarabce shi da wasu makiya to idan wannan aka cutar da shi a hanyar Allah ko kuma ba haka bane shi musulmi ne dama amma da yana baya suki da addini da baya zuwa makaranta da baya zuwa wurin karatu da baya kiyaye salloli da baya azumin litinin da alhamis da baya sallar dare in ya fara yi sai wasu fitintinu su same shi wata rashin lafiya ta same shi wata kariya a jalli ta same shi wani abu ya same shi shine Allah yake fa idza uziya fillahi idan aka cutar da shi a hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai ya sanya fitinan mutane kamar azaba Allah sai ya sanya fitinan mutane da suka yi ne kamar azaba Allah sai ga cewa wannan alaka da yanke da wani wannan talauci da ya same ni wannan rashin lafiya wannan ƙiyayyar da aka azami sai ya daidaita ta da azabar da Allah ya zai in yabban musulunci ko in yabba hanya madaidaiciya sai ya zaɓi bari kila azabar lahira aka azaba duniya wa iyadu billah shine Allah ke ba mu labari sai ce wala in ja'a nasrun min rabbika in kuma nasara ta zo daga ubangijinka da ya shiga musulunci aka samu yalwa aka samu ganima aka samu nasara aka samu kuɗi ya ƙara samun lafiya ya ƙara samun ƴaƴa bai samu wata jarabawa irin wannan ba la yaqulunna inna kunna ma'akum suke lalle muna nan tare da ku addinin nan yayi daɗi shigowa ta na shigo da kafar dama awalaita Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin Allah ce shin Allah ba shi ya fi sani ba daga abin da kirar zan talikai suka boye wanda ya shigo musulunci da zuciya ɗaya Allah ya sani wanda ya shigo musulunci domin ya samu Allah ya sani don shi cikin suratul anbiya'i suratul hajji Allah ke ba mu labari cewa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin cikin mutane akwai mai bauta ma Allah akan shakku bari dai mu ga yadda lamarin nan za su yi fa in asabahu khayrun itma anna bihi idan alkhairi ya samu sai ya samu natsuwa da shi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi sai Allah ke khasira dunya wal akhirah idan alheri ya samu sai ya natsu idan kuma fitina ta samu sai ya juya akan fuska ta ya koma baya sai Allah ce wannan yayi hasarar duniya yayi hasarar lahira domin Allah ke bada duniya Allah ke bada lahira zaka ka ji shi kai hakuri da abin da ya kaddaro ma zalika huwal kusanul mubin munafukai abin da suke lokacin annabi sallallahu alaihi dako suke raba kafa suke suna nan suna gani Allah ya ba mu labarin cikin suratul nisa yace allazina yatarabbasuna bikum fa in yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم wanda ke jira su jira suke yi yan raba kafa ne ko a siyasa akwai masu ko sai na ga fatin da ya ci ita ita shi murna kawai ita wannan namu ne to wannan ko a duniya ba ba ne. jarumi shi ne wanda ke ɗaukar stan ɗin shi in ya ci ya ci in ya faɗi ya faɗi ya san namiji ne amma ka naɗe ka gari sai ka ga mutane sun taru ka sai mure shi da Allah ya ce Allah bai da tarabba su da muku wanda ke laƙi su da jiran ku fa in fa in ja'a fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum idan ku Allah ya wa budi ce ba tare muke ba ai mu ne mu ne wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min al idan kakarai suka samu rabo sai ce ba mu kuka taimaka muku ba in ba da mu ba kun ji kun ji abin da aka yi wannan na akun minal mu'minin mu ka hana su tuta muku ai nan sai da Muhammadu ya taso da mutane muka ce mai kaza ya tsaya wai su samu shiga nan su samu shiga nan su ba ruwan su kamar America ne yau America ba ruwanta da wannan da wannan duk in ta ga masana ta nan take shiga wani lokaci ta ta ta shi'a yaki iraki 'yan shi'a ta nata sai wani ada ai amerika saboda shi'a take amerika ba ta shi'a ya an zo iran ya kasance iran take tsayayya da ita kawai duk wani ta kaga ba ta barazana kawai da shi take shi take fada to wannan siffa ce ta munafukai sannan ko kai baka son haka nan ko kai baka son cikin mutane wanda yake lokacin da kake da samu yana tare da kai lokacin da babu ya kare da lokacin da aka rantsa da kai kansila ka dinga ganin sabbin baki ka dinga ganin sabbin mutane ka yi sabbin abokane lokacin da aka baka sabon mukamin gwamnati ka yi sabbin abokane lokacin da kake iya canza sabuwar mota ka buɗe sabon shago da sabon branch lokacin za ga mutane tare da kai da yawa lokacin da abu ya ja da baya lokacin za ka gane wane ne ke zaune da kai da gaskiya ko mata gare ka wadda in komi ya ƙare ta gidansu ta koma gidansu ba ka haɗa ta da wadda tana nan tare da kai da tsanani da samu da rashi da komai da komai kai ɗan adam kai kanka baka son abokin da haka yake kai ɗan adam da kanka baka son matar da haka take to ina ga Allah walillahi al-masalul ala Allah ya fi kowa kishi zaka in eh, zaka shiga udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin musulunci ku shiga cikin sirr nan ana nufin sulhu da zamantakewa amma ku shiga cikin musulunci in za ku shiga shi ma gaba ɗayan ku ba a raba kafa inna inna inna har yanzu akwai masu raba kafa ba akwai wanda da baki ne ke gaya min ya ce <laughs> ana magana ne ana magana bayan ni ba ruwana in ran sallah ina yinka sabon tufafi ran christmas ba ina yinka sabon tufafi <laughs> wai duk wanda waye kuma su dai shi jira bu su biyu ne tsaye da shi yake a yi wani a shi ba ruwa ne ya ce in aka ji lahira in waɗannan ne daidai ni ina da tare da su waɗannan ne daidai ina tare da su da baki ne ke faɗi ni yake faɗa ba wai labari ba ne na wanda ke shigo ina akwai mutane da aka na a musulunci akwai mutane da aka nan a zamantakewa da yawa sai da musiba ta same ka in kuɗi gare ka yau in mukami gare ka in kana da abokani da yawa kana da mutane tare da kai da yawa in kana da mata hudu sai da wata musiba ta same ka zaka gane wane ne tare da kai da zuciya daya wane ya tare da kai na kwarai to lokacin kai kanka tun da kai baka san gaibu ba lokacin da zaka ci da yatsa kai da ka sani da na rike wannan abokin da na rike wannan abokin zaman da na rike wannan matar da na rike wannan hatta da ƴaƴa cikin ƴaƴanka akwai wanda a tare da kai domin dukiya in ba a samu shikenan kenan ba ya tare da kai kaga lokacin da ka san haka zaka yi cizon yatsa da ka tsaya tsayin gaskiya tare da wancan to amma Allah shi ya san gaibu don shi yake tsoratar da mu yake nuna mana cewa wannan ba hanyar kwarai ba ce zaka duk wanda zai bi ya bi hanyar kwarai ya bi hanyar da daidai akwai wata wata latifa cikin wannan ayi da nake so kula da ita ismul mawsul in yazo idan ismul mawsul in ya kunshi jam'i a cikin shi to lamirin da zai koma mai yana da zaki guda biyu yana iya koma mai lamirin jam'i ko lamirin mufradi ne misali ga yana cikin ayat Allah ce wa minan nasi man yaqulu man nan ismul mawsul ne cikin mutane akwai wanda yake cewa amanna billahi yace mun yi imani da Allah fa idza uziya fillahi idan an cuta mai ta hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi ja'ala sai shi ya canza har yanzu mutum nawa ake magana da shi mutum daya amma mutum ya adda wannan siffar duniya mutane ne da yawa ake nufi amma lamiri ne mutum nawa ake nufi ake nufi fa idza uziya idan aka cuta mai fillahi a cikin hanyar Allah ja'ala ba ce ja'alu ba sai shi ya sanya fitnatan nasu ta azabin lahi sai ya sanya fitinan mutane kamar azabar Allah wala in ja a nasu min rabbika idan nasara ta zo daga ubangijinka ta Allah ce la yaqulunna sai su ce kaga da yawa kaga wannan yana cewa mutum ba mutum ɗaya bane ai da ke cikin suratul nisa'i da Allah ya ce mun yaqtul fage muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha kun ga wa mun yaqtul mu'mina muta'ammidan mutum ɗaya ne ake magana da shi lamiri yana iya tafiya a mutum ɗaya wa mun yaqtul mu'mina duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan fa jazaohu sakamako ne sai Allah ya ce me jahannam jahannama khalidan fiha zai dawo shi kaɗai a ciki amma cikin suratul talatin ne Allah ya ce Uh, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah yayi aikin kwarai mutum guda ake magana sai ce yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai karkare mai kurakuran shi wa yudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda korama ke tafiya karkashin ta kala ke khalidina fiha za su dawwama ciki bayan mutum gudan guda ake magana amma saboda mai saboda man ismu mausul ce idan ta zo abin da ke zuwa bayan ta in ta kunshi ma'ana da yawa to abin da ke zuwa bayan ta yana iya lamiri yana koma na mutum daya yana koma na mutane da yawa wannan kuma haka yare ce ko da turanci haka ne ko lokacin da zaka faɗi lokacin da bisa zaka ce government in ka ce government kana cewa government has kana cewa government have saboda gwamnan mutum ɗaya gwamnan in ka ɗauke shi da ma'ana da yawa misali a american english zaka ce government has a american english a british english zaka iya cewa government have zaka ce cewa government has haka family family ba mutum guda bane kana iya cewa family is yana cewa family a haka community zaka cewa community a ko community a ya juzu kilal waje haini zaka idan idan akwai ma'ana ma'ana ta jama'a da yawa shi ma kamar ismu mausul ne to yana ɗaukar wannan magana ko kai amfani da zamiri na mutane da yawa ko kai amfani da zamiri na mutum daya can a sokin nisa Allah na magana da mutum ɗaya wa mun ya mutum ina mutum amida da ke fa jazaohu jahannamu sai ce khalidan fiha nan kuma da yace da yana magana yukaffir anhu sayyi'atihi wa yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai yace khalidina sai jam'i domin ba mutum ɗaya bane ke irin wannan aiki zaka jirge da kai a lugar larabci yana halatta sai Allah yace wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin lalle waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai suka yi imani suka yi aikin kwarai lalle za mu shigar da su cikin salihai cikin mutane managarta kun ga ayan nan tana ƙara ƙarfi bare wanda suka yi imani ga sakamakon da Allah zai yi musu wanda suka yi imani Allah zai kibince su ya Allah muna tawassuli da azumin da muke Allah ka jibince mu inda imanin mu bai daidai ba Allah ka yafe nuna inda ya daidai Allah ka tabbatar da mu ka sa mu ƙara shine wallazina amanu wa amilus salihati yudkhilannahum fis salihin لن يقول suka yi imani suka yi aikin ƙwari za mu shigar da su cikin mutane managarta wa ƙalar وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بآمنين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون Allah ya ce wa ƙarar lalzina wurin lazina amanu kafiran makka suka ce wani suka yi imani ittabi'u sabilana ku bi hanyar mu ku zo ku kafirta ku ba addinin ku kuzo mu ci gaba da bucin gumaka wal nahmil khatayakum mu kuma zamu mu ɗauke duk kurakuranku bayan tsorakar da ku ake da wutar jahannama ba ba za a rubuta muku zunubi ba ba za a yi kaza ba to duk za mu ɗauke muku Allah ce wa ma hum na min khatahum min shay'in Allah suke ba za su ɗauki komai na zunuban ba in an je lahira kowa tsoro yake yi babu mai yadda ya ba wani da ke cikin yake wala wa wa in wa in مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى hmm. Allah yake cewa wala ta taziru waziratun wizra ukhra lakin wani bai shahuwa wani wa in ta tada'u mutqalatun ila himliha idan wata mai ta ko mai nauyi ranar lahira ta ce don Allah a zo a kama min wa in ta tada'u mutqalatun ila himliha la yukmal minhu shay'un ba a ɗauka komai daga ciki wa in kana za ko da ɗan uwa ne ne ya kira mutum ya tallabo saka gwamnati sai ce maɗan uwa ne nuna ga ma min dukiyar gwamnati zai ce a ba da riba ake haka mutum ya tallabo zalunta da yawa wani ya kira wani aboki ne sai Allah ce wala yasalu hamimun hamima aboki ma ba ya tambayar aboki ne wannan yanayi zaka cewa wai ku ji hanyar mu mu doki zunuban ku wannan faɗi ne kawai da baki ƙarya ne su ba za su ɗauka ba ko an aza musu ba za su ɗauka ba sannan ba za su ma yadda ba ranar lahira wannan daɗin baki ne suka yi muku na yau domin ku samu ku bi su shine Allah ya ce wa qalan ladina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wanda suka kafirta suka ce man mu'minai ku bi hanyar mu wallahi khatayakum mu kuma mu ɗauke muku kurakuranku wa ma hum bi hamilina min khatayahum min shay'in su ba za su ɗauke musu komai ba na kurakuransu innahum lakazibun lalle su maƙaryata ne amma za su ɗauki kayan ba ɗauka abba za su yi ba na ku daini abba za su ɗauke muku ba mi za su yi Allah ya ce wala a asqalahum lalle za su ɗauki nauyin kayansu. su wa asqalan ma a asqalihim za su ɗauki wasu nauyi tare da su wasu kaya masu nauyi tare da nasu mi kaya ne kayan wayanda suka ɓatar ne idan kai ka ɓatar da mutane to za ka ɗauki ka ranar alƙiyama da zunuban waɗannan mutanen da ka ɓatar wala yus'aluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma ranar alkiyama za a tambayi abinda suka kasance suna aikatawa zaka duk wanda ya kira zuwa ga bata hadisi ya inganta cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ar-rajula la ya'ti yawm biyu qiyamati bi hasanatin amsal jibali lalle mutum zai zo ranar alkiyama da ayyukan kwarai kamar dutse manyan manyan duwatsu wa qarbala ma ya zalunci wannan wa akhadha mala haza ya ɗauki dukiyar wannan wa akhadha min irzi haza ya ci mutuncin wannan fa yu'khadhu fa ya'khudhu hadha ke yi. sai wannan ya ɗauka cikin ayyukan shi na ƙwarya a ɗauki sallah sai ta azahar a ba wannan a ɗauki azumi na ramadana a ba wannan ya ci mutuncin wannan ya ci dukiyar wannan ya ci bashin wannan bai biya ba ya zubar da jinin wannan ya wahalar da wannan wa hada min hasanati ya dauka cikin ayyuka na kwarai a koma ba wannan fa idan lam tabqalahu hasanatun idan bai rage ne aikin kwarai ko ɗaya ba ukhidha min sayyi'atihim sai a dauko daga mummunan ayyukan su fa quriha alaihi sai a zuba mai sai a sa shi cikin wuta da haka wa iyazu billahi don haka ba wai ka kula da ayyukan kwarai ba dai ka kula da ayyuka na mutane a watan haƙoƙa na mutane ka ci zaluncin wannan ka ci dukiyar wannan ka ci kaza na wannan duk yadda ka yi za a baka zunubin su haka annabi sosai ya ce a cikin sahih bukhari cewa akwai masannatin sannatin islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya yi wata sunna mai kyawo cikin musulunci zan shi ya sunnanta ta suna da ladatta da ladan waɗanda suka yi aiki ita zuwa ranar alkiyama min gani an yi kasa min ujuyin shai'a ba tare da an gaje komai cikin ladan waɗanda suka yi aiki da ita ba me ake nufi ka ta sunna abinda ake nufi wani aiki a unguwarku kai ka fara yi ne unguwarku duk masallacin unguwarku da tigare su sai ka zo ka fara sharar masallacin unguwarku kace jama'a ya kamata mu share masallaci sai ka zo ka share masallaci sai wasu suka gani su ma suka share masallacin su za a ba su ladar su a ba su ladar a baka ladar su kai ma wata aikin da kai naka na sharar masallaci kana da wannan lada wanda suka yi suna da ladar sannan za a dauko cikin ladar su a baka a unguwarku ba a taimaka ma marayu sai ka tashi masallaci ka ce jama'a ya kamata a dinga taimaka ma marayu akwai marayu a unguwan nan marayun gidan wani kaza kaza kaza sai ka fara bayarwa sai wani ya zo ya bayar sai a ji a kai ma marayun gidan wani marayun gidan wani sai abin ya ɗore hako yaushe sai kasance duk lokacin da aka taimaka ma maraye kana da ladan wannan taimaka ma maraye da aka yi wani aiki ne don wannan hadisin ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hau bari ya ga wasu mutane suna cikin talauci ya ga wasu mutane suna cikin damuwa ya tashi hau bari ya kwaɗaitar da mutane a yi sadaka sai wani ya fara kawo ta'i ɗaya na abinci don sabai suka ga haka sai wani ya koma ba da sa'i ɗaya sai wani ya koma a ba da wani sa'i ɗaya sai wani ya koma ba da wani sa'i ɗaya da aka tara sa'i da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan hadisi cewa man sunnatul islam sunnatan hasanatan da ya kawo sa'i wani ya kawo tufafi wani ya kawo abinci wani ya kawo kuɗi sai annabi sai ce man sunnatul sunnatan hasanatan falahu ajruha haka annabi ce man sunnatul islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamati min ghayri an yunqasa min shay'a annabi sallallahu alaihi yace duk wanda ya kawo mummunan hanya wanda ya sunnanta wata mummunan hanya to zai samu zunubin ta da zunubin waɗanda suka yi aiki da ita ba tare da an rage komai daga cikin zunubansu ba don haka a kiyaye yanzu bidiyoyin da ake ta fitowa da su wata bidiyo ta aure ba a santa ba a bikin ta aka fara wani abu duk wanda yake ta ya rubuta ma zunubi yanzu wanda ya fara dina haɗa maza da mata kila ma ya rasu amma yana cin duk aka yi dina aka haɗa maza da mata ta rubuta mai zunubi saboda mai saboda shi ya kawo dina a haɗa maza da mata wanda ya kawo a tara mata a yi ƙauyawa je a yi tara wani da bai dace ba da maza yana kan kila ya mutu kila yanzu ya duk aka yi wannan tsarin mutane da mai za ku kiyaye kan wani bikin aure ya tashi kai kuyin kai ka kawo wata bid'a wani abu gare ka aka gani aka kwafa in kana son ka kawo ka kawo wani abin kwarai ka kawo shawarar masallaci a unguwarku ka kawo taimakon marayu a unguwarku ka kai da taimakon marasa lafiya a unguwarku ka kai da taimakon waɗanda mazan su suka mutu suka basu da iyalai a unguwarku ka kirkiro sa karatu bayan sallar asuba da ba a yi da a unguwarku to ka dinga samun wannan lada nan duk lokacin da aka yi wannan aiki zaka kowa ya kokari ya shuka maka ne a dan alkhairi zaka yi mugu abu kila wani bikin aure wani bikin suna da ake yi da kai yi wani birgewa ka kawo wani sabon Allah daga baya wani zai yi wani sabon Allah da ya fi naka a yi selfie su watsu ka da naka shi ya fi ka burgewa kai ka fi shi zunubi domin kai ka samu zunubin ka shi bai samu zunubin ka ba kai ka samu duk zunubin da ya samu ka samu zunubin wanda ya yi baya ne kai ka kawo mugun abu don haka muke kira da elif masu kuɗi masu sarauta masu mukami duk kayan inda ake duniya suke kawowa ibn khaldun ya ce talaka yana duka addinin masu kuɗi haka yake shi talaka ta bi'u tabi'i ne da yake kawai in ka ga an kirkiro da wani dina gidan mai kuɗi an yi shi ma ce an tashi biki na irin wannan ga ayi ya kirkiro wani abu ya burge shi shi haka yake ya an samu wani wanda yake wanda ake gani ne an yana burge mutane a tashi auren shi ya ce ni ba za a yi a ko ɗaya ba ga yadda nake so a yi abokan shi da yawa in an tashi haka suke yi abokan wa'annan abokan an tashi haka suke yi sai ya samun lada ya samun lada ya samun lada bai sani ba karanci karancin da muka yi ta gida sassan ibrahim da suke akwai wasu mutane da suka yi zuwa karanci aka yi ta zuwa karatu domin su suna zuwa karatu ba su sani ba kawai a ce ha ha, da alhaji siraji kure suka ga mutane suna zuwa har da alhaji ibrahim a cida suka ga wasu mutane suna zuwa wai saboda wani ya ce min ni malami ne alhaji ibrahim a cida ne malami don haka kawai tun da ya je zai je in kana in kana kana mai kuɗi in kai kana mai kuɗi kana mai mukami kana wayaye in kan yi aikin kirki da ake samun lada mutane da yawa ke biyar ka ba baka san ma suna yi ba haka in ka kiro da mugun abu mutane da yawa ke biyar ka soye haka mutanen da suke famous wanda suke celebrities wanda aka sani celebrities da aka sani in suka yi abun kwarai sai ga mutane da yawa sun yi in sun yi mugun abu sai ga mutane da yawa sun yi zaka mutumin da ya shahara baya halatta gare shi ya fi zama haramun gare shi mu ba don shi Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da ana jarabtar mutane da fitnatu khalqil Qur'an cewa ka ce Qur'ani halitta tai aka yi in ka ce Qur'ani halitta tai aka yi a sake ka wasu suka zo suka yi suka yi suka yi da shi ya ce Qur'ani halitta tai aka yi sai na musu shi fa wanda mutane ke jiran yace ne mutane suna jiran yace ɗaya daga cikin malamai da aka zo da shi ya kace ce Qur'ani ne nan ne sai ce al والتوراة والإنجيل والزبور كل هؤلاء مخلوق yake da Qur'ani da at da Zabura da Injila dukkan waɗannan waɗannan yake nufi harkar shi guda hudu da ya nuna yake dukkan waɗannan ya tsalla guda hudu yake ne yake dukkan su halittar su aka yi zaka kare shi kaga yayi taqiya yayi tawiya amma irin tawiya wadda ta halatta ne to amma in babba kake wanda yake babban malami kake wanda za a yi koyi da kai to in ka zo ka aikata irin wannan ko a yau a duniyar nan da ina ba da sallar juma'a da kaftari ko ne ce da kamata ba kalau kalau liman ba haka muke abin nan ba in ka bai ka ce ka ingila ka ba su da kaftari ka da da jeans da shirt kai in ina ingila ne ba da sallar juma'a da jeans da shirt in tashi inna alhamdulillah to kowa jeans da shirt gare to amma kuma yanzu ka ce wannan irin sakkwato da kaftari kalau kalau baka ba da misali da kwarai ba sai wani da ɗalibin ka shi ma ya hau da kaftani kalakala ba zunubi ya kai ba amma dai ba a yi abin kwarai ba an saba lima a ganar da taggo da wanzo da babbar riga da alkyabba da malwa da sanda da jaridu da ido da eh, ya waye mutum ya eh, kan wannan haibar ka gare ko su ka ta yadda yan wannan haibar ka ga ai baka kyauta ba to haka lamari yake muna yana ɗaya daga cikin dalilin da ya samu ke ta hudu ba da larabci amma da mutane sai a musu hudu ba da hausa to amma in ba larabci na kasa ba wani ya gane cewa yana iya hausa ta ya gudu ba kawai sai da wanda ya iya da wanda bai iya ba kowa zuwa ya hawaye ta ba da limanci sallar juma'a kaga wanda bai dace ba abin da yake shine mai kima cikin al'umma sai kasance an rage mai an rage mai kima ala kulli halin masu kuɗi malamai masu sarauta masu shugabanci na gwamnati mutanen da ashahararru matan wani gwamna kwace ta ɗaga hannu lokacin siyasa da da hijabi mai hannu yanzu duk aka dinga yayin hijabi mai hannu tun lokaci ko ina hijabi mai hannu za ka kiyayewa ake yi matan wani shugaban kasa ce ta zo da wani ɗauyen ɗan kwali aka dinga wani ɗauyen ɗan ko ina ana yayin shi za ka shi talaka kawai ta biyu ta biyu ne na gaya muku kawai ina aka bi na jama'a suka bi nan ne ya shaƙa da gudu a ce nan suka ya shaƙa da gudu za ka ku da Allah ya hore ma wanda kuke da mutane ƙasar ku to ku yi ƙoƙari ku gyara ku zan mutanen kirki sai mutane su zan mutanen kirki ibn kasir ya kawo ta kissa a cikin bidayar wannan haya an yi wani sarki abinda yake shi yawan auren mata yake yi sai a wayi gari da safe sai mutum ya tambayi aboki ne ka nawa yanzu ka nawa aka zo aka yi wani sarki shi kuma yawan gina gidaje yake yi sai mutane suka dinga wayuwa gari gidanka nawa yanzu tsawon gidan ka nawa sai aka yi umar bin abdulaziz shi kuma yawan sallar dare yake in mutane suka fito sai a dinga tambaya jiya ka'a nawa ka kayi jiyar raka'a nawa ka yi saboda mai annasu ala dini mulki mutane suna bisa addinin jagororinsu limamansu sarakunansu waɗanda suke gani ana ta koyon abubuwa gare su haka muke kira gare su kas su zama cikin waɗanda Allah ke cewa wala yahmilunna asqalahum yawma yaba yau yahmilunna asqalahum wa asqalan ma za su ɗauki kayan nauyinsu da wasu kayan nauyi tare da waɗannan kayan nauyi yanzu mutumin da ya buɗe yanzu a sakkwato babu inda gidan giya sananne sai a ɓoye-ɓoye in mutum kila wani gwamnati ta zo ya samu wani ƙarfi ya ce bari ya fara buɗawa yana da ƙarfi har ya mutu a koyaushe duk gidan gidan da aka buɗa zai samu zunubi in mutum ya buɗe wani gidan wani gidan da gidan mata aka gani ashe ana iya yi a ƙare duk wanda ya buɗe gidan mata sai ya samu zunubi ne haka duk wanda ke kawo wata shiga ya kai suwa a kasuwa wadda bata dace ba duk wanda ya sai wannan kayan aka ɗaukai aka mai sai yayi shi ma za a rubuta mai zunubi har koyo shi to mutum a kan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin sahih bukhari duk wanda yayi yi kisan kai a duniya dan adam na farko wanda ya kashe dan uwa nai sai ya samu zunubi kawai mutum yanzu dalla tuji ya kashe mutum kawai kabila da kabila dura ma kabila zunubi kawai ya ce ya aka yi tuji ya kashe mutum kawai ɗan sanda kuskure ya kashe mutum kabila yana ce ana ba zunubi don mai 'yan sanda ya kashe mutum ai duniya ba a san kashe mutum ba sai dai kai ka kashe mutum za kai ka kashe suka gani suka dinga yi akwai wahalar tafi haka Shekaru dubu dubu ya wuce bai san wanda an bai san me ba azaba ko ta kai rai a cikin kabari don ka duk mutumin ciki mai hankali kokari yake yi ya aza abu na kwarai ya aza turba ta kwarai sai ya samu lada mutane da ya aza a wannan hanya sai Allah tabaraka wa ta'ala a nan sai ya fara bamu labarin annabi Nuhu da shi ma annabi Nuhu yana cikin mutanen da aka jarraba sai Allah ya ce mai ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وجعلناها طيب wani ya ce ne ba fassara aya ta tara ba ko? aya tara ta ko ta goma? ta goma wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin lalle Allah zai bayyanar da waɗanda suka yi imani kuma Allah zai bayyanar da munafukai Yaki a gane munafuki ce irin haka da ta jarabawa ne kamar da gaya muku Allah zai tarabba na bikum cikin suratul nisa'i idan alheri ya samu min ne suke muna tare da ku a raba idan wani mugun abu ya same su sai su koma wajen kahirai suke ku adda nasara don haka tare da mu kuke ahsanta sai Allah ya ba mu labarin annabawa wayanda aka jarabta a rayuwa domin ya nuna ma wayannan muminai da ake ba wahala a makka wayannan muminai da suka tashi hijira mutanen makka suka tare su suka hana musu hijira wayannan mukahiran makka suka tare suka hana musu hijira muminan da ke tashan bala'o'a da yawa yace musu ba gare su aka fara ba sai Allah ya ce wala kad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aika annabi nuhu zuwa ga mutane ne falabisa fihim alfan illa khamsina aman annabi nuhu ya tsaya cikin mutane ne shekara dubu ba na falabisa fihim alfan sanatin illa khamsina aman annabi nuhu ya tsaya cikin mutane ne shekara dubu ba shekara hamsin fa akharahum tufanu wa hum zalimun sai ruwan tufana suka zo suka kama mutanen nan suna azzalumai za ka ci Allah ya nuna mutanen maka cewa atsiba ƙarshen ƙwarai yana ga masu tsoron Allah annabi nuhu ku ɗan shekaru kaɗan ne ake wahal da ku annabi ana wahal da muminai a maka shekara goma sha uku ne sai Allah ya kawo musu kisa annabi nuhu to shi fa annabi nuhu shekara dubu yayi babu shekara hamsin yana kiran mutane zuwa ga Allah ba su yi imani da shi ba amma da aka tashi a nuna wal aqibatu lil muttaqin a nuna ƙarshen ƙwarai na masu jin tsoron Allah ne sai Allah ya ce sai aiko ruwan tufana sai suka halaka su alhali suna azzalumai daga kuma in sun yi haƙuri halakan waɗannan mutanen makka tana nan ta haka aka yi kuma bayan shekara biyu da yin hijira yakin badar sai halakar su ta zo su abu jahali su umayya bin su manya manya mushrikan makka duk Allah ya ko musu nasu tufana tufanan wannan al'umma shine yakin badar sai ya kashe duk manya manyan duk waɗanda ba su yi imani ba sai Allah ya kashe su ji annabi nuhu shekara dubu ba shekara hamsin yana kira zuwa ga Allah yau wani in ya kira shekara ɗaya ba a yi bai dinga faɗa yau wani in ya yi yana iya da mutane gaba ɗaya mutane ba su jin wa'azi don masallacin unguwarsu ya yi shekara ɗaya ya yi wata ɗaya yana wa'azi a mai wa'azi haƙuri aiki yi annabi nuhu da ya yi shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi bai bari ba sai da Allah ke nan yu'mina min qaumika illa man qad amana ya kai nuhu daga yau babu mai koma imani cikin mutane ka sai wanda ya yi imani ba shi kai ne ya zaba ba cewa na bar wa'azi na bar kaza a'a kai yau da kai wa'azi baka da tabbas din cewa da kake wa wa'azi lan yu'mina min qawmika illa man qad amana baka da tabbas dai shi wanda yake wa'azi akan da wanda ya fika zama mutumin kirki dai a da wanda ya fika zama na kwarai mutum nawa ne a da ba mutanen ba bane daga baya suka kuma mutanen keki cikin manyan manyan manyan mallaman da akwai na duniya na yanzu musamman a duniya hadisi akwai wanda kan shi har ya kai 300 level a university 300 level a university ba yaron kirki ba ne ya tsaya ya jage ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a sai ga Allah ya shirya mai ɗan shi yau ɗan shi yana cikin manyan-manyan malaman duniya shi yana nan a duniya cikin manyan-manyan malamai ɗane na na aibe ana sai da littattafan ɗan shi a nan sakwato na ji a rima ya wata ana karatun littafin ɗan shi wani malami ya sa littafin ɗan shi a rima ya yana koyarwa ɗan shi ya kai matsayin da idan ya bugo waya a gidan rediyo ana wani shirin musulunci za a dakatar a ce ga wani babban malami shek wani ya bugo ya yi mudakala uban yana nan da rai dan yana nan da rai zaka baka ka gajiya ka ce wai in ka yi wa'azi ka yi wa'azi ka kira ba a ji ba ba haka ake ba ka kira ba a ji ba in ka dage za a ji Allah shi yake sa ajiya wa ma alayka illa albalag zakkir inna ma anta muzakkir in ka dauki nauyin kai ka shirya suwa wa ma anta bihadin inni an balalatihim in tusmu illa man yu'minu bi ayatina idan ka dauki kanka kai ke wa kai ke shirya suwa to ka ka shiga uku kai ma ka wuce hanyar da aka azaka sai dai ka yi wa'azi ka kira ka ja mutane annabi nuhu shekara dubu yayi babu shekara hamsin kuma Allah ya nuna cewa wa'annan shekara dubu ɗin da ya yi ba shekara hamsin cikin wahala ya yi su shekara hamsin ɗin ɗaya cikin jin daɗi ya muka gane haka cewa da ya yi wala ƙarin na nuhan ila ƙauni falabisa fihim alfa sanatin illa hamsin na aman ni a sana shekara ko ni a am shekara me babancin sana da am sana ana amfani da ita ne akwai bala'i da musiba in ka shekaro cikin bala'i da musiba to kayi sana in ka shekaro cikin jin daɗi kayi me kayi am don shi annabi yusuf da aka zufa sarar mawarki kala tazra'una sab'atini na da'aban fama hasattun fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun yace thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yuzakum nasu wa fihi ya'sirun za a yi shekara bakwai duk abinda kuka samu cikin shekarar nan bakwai su aje shi sai ɗan kaɗan za ku haka in za ku ci ɗansu kuna cikin ne kuna cikin wahala sannan wasu shekara bakwai su zo ku yi ta fari wancan ajiyar za ku ci kaga a yanzu shekara na goma sha hudu duk sana sana Allah ke ce musu amma sai ce sun mai yatin ba zalika amun fihi sun nasu wa fihi yasirun sannan bayan haka amun ta zo wata shekara ta zo wanda ciki za awa mutane ruwa cikin su za su dinga shan juice su dinga yin juice suna sha shine ya na za su dinga tatsa suna sha sai Allah ya kira ta da am annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da yana wa mushrikan makka addu'a sai ce allahumma ja'al halahum sinina ka sinin yusuf Allah ka sanya musu shekaru irin shekaru annabi yusuf sai amfani da kalmar ni kalmar sinin zaka malamai suka ce daga haka wannan aya take nuna cewa annabi nuhu shekara 950 cikin wahala yayi nashi Allah ya ce sinina alfan illa khamsina ah, fa wala kad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa kamfina amanu ta kai amfani da cewa shekarun da suka tafi bayan tufana su ne shekarun kwarai kamfina amanu fa aka da hun wa hun balimun sai tufana ya riƙe mutane suna azzalin mai gashi duk duniya aka halakar da kowa wancan lokacin zuriyar annabi adamu da ta zo ta yi shekara dubu tana akan tauhidi kamar da hadisi ya inganta cikin sahih bukhari bayan annabi adamu ya wuce sai da aka yi shekara dubu ana tauhidi Sana aka samu mudda da tsuwa da ya buta da duka da nasara aka fara bauta musu sannan Allah ya aiko annabi Nuhu to duk zuri nan da aka haifa shekara dubu sun halaka sun mutu misali daga wanda suka mutu da imani su sai wanda aka bari lokacin annabi Nuhu ya yi shekara ya koma wata shekara dubu da su ba su imani ba sai Allah ya halaka su gaba ɗaya duk wanda a duniya duk wanda a duniya aka halaka shi yanzu babu wanda ya rage a duniya sai ɗiyan annabi Nuhu duk iyan annabi adamu da aka yi shekara dubu biyu ana haifa mai duk sun mutu ɗa guda kawai yawan wanzu shine annabi nuhu Allah ya ce waje Allah zuriyatahu humul baquna muka sanya zuriyar annabi nuhu su ne wanda suka wanzu wata na taɓa ce muni ni wallahi jika annabi nuhu yake zuri a ita mamaki ya ni gano da ni gana wutar da shirya ni take tsakara ka kai ma jika annabi nuhu zaki duk da gari ya kasa Allah ya ce waje Allah zuriyatahu humul baqun mun sanya zuriya annabi nuhu su ne suka wanzu bayan ƙasa yanzu yanzu aka yi kowa ɗan adam ne aka kowa ma ɗan annabi nuhu ne kawai na haka annabi nuhu ka fara bi an halakar da duk wanda ba annabi nuhu ba na zuriya na zuriya annabi adam wannan shi ke nuna maka annabi nuhu kenan da dukkanin duniya shi ma ka aiko shi haka ne duk duniya ka aiko shi wanda ba a imani da shi ba sai aka halakar da duk duniya kawai ya aka bar shi shi kaɗai sai zuriya kai to in haka ne me bambanci da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ma duk duniya aka haifo shi mun ji shi annabi Musa da annabi Isa ga bani Isra'ila aka haifo su shi kuma annabi Nuhu a shi gaba ɗaya duk duniya aka haifo shi ga kowa akwai bambanci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam me bambanci shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka haifo shi har duniya ta tashi kowa ƙasa ne yake shi kuma annabi nuhu daidai bakin mutane ne baya ne a aiko wani annabi da wani manzo wanda ke risala ta ta tsaya wani annabi da wani manzo shi kuma ya zo ya fara aiki don shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annaba shugabannin shugaban manzanni gaba daya babu wanda ya kai shi falala babu wanda ya kai shi daraja cikin su da Allah ya halakar da mutane da ruwan tufana duk wanda bai imani ba sai Allah ya ce mai fa anjaynahu wa ashabas safinati sai muka kar da annabi yuhu da mutanen da a cikin wannan jirgin ruwan da ya yi wadda allaha ayatan lil alamina sai muka sanya wannan jirgin ruwan ya kasance aya ga talikai alhali yanzu allah allah sun ga yadda ake jirgin ruwa don haka sun za su yi jirgin ruwa iri ne su tafi ni allah ke gaya mana cikin suwatu ya ce ya ce wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatahum fil fulkil mashhun أن حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون annabi nuhu shi ya fara yin jirgin ruwa zaka ta Allah ce wa ayatul lahum aya ce ga mutanen yau nan yau anna hamalna zuriyatahu cewa mun tsoki kakannin su ne annabi nuhu da mutane ne to anna hamalna zuriyatahu fil fulkil mashhun ga wani jirgin ruwa mai tsokar kayan nauyi da yawa sai Allah ce wa khalaqna lahum min mithlihi sai muka halatta musu wani iri na domin su gani wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabuna irin abin da za su dinga hawa su ma suna tafiya haka shine sai Allah ya ce wajen annaha ayatan lil alamin akwai malaman da ke ganin a wannan jirgin ruwan da yayi saura har lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al'ayyar da ake ganin ne ta inda Annabi Nuhu yi zama wasu daga cikin tabi'ai suna ganin haka cewa akwai wasu cikin sahabbai da sun ga wannan jirgin na Annabi Nuhu shine ma'anar wajen annaha ayatan lil alamin muka sanya wannan jirgin ruwan ya kasance aya da talakai kun ganin Allah ya ce fa an jayna wa ashabu safina sai muka tsantsar da annabi ne da mutanen da a cikin jirgi wannan cikin cikin jirgin ya dauka ya dauki min kullin zawjaini sunaini wani irin abu ya dauki abu biyu zaka ba mutane kadai ba dabbobi ma aka ɗauki kala biyu tsuntsaye aka suka kala biyu kala biyu kala biyu don cikin sotu ya sun ke fulfil mashhur jirgin ruwa mai dauka kayan nauyi masu yawa yanzu a ce ya ɗauki tinkiya biyu kinkiya da rago ya ɗauki akuya da dunsuru ya ɗauki sa da nage ya ɗauki raƙuni da raƙuma ya ɗauki kowane min kullum zaujenis ne kowane irin halitta ya ɗauki mata da miji domin su kasance iri su wanzu bayan shi cikin shi sai kasance iya ne kawai na ma'annabi nuhu malaman sa tana iya guda hudu akwai kan'ana shi ya taurin kai wanda Allah ya ba mu labarai cikin suwatu hud wanda Allah ya ce ba innahu laysa min ahlika amalin amalun ghayru salih ce ba cikin iyalanka yake ba shi ba mutumin kirki ba ne. to shi ya halaka cikin jirgin cikin ruwan na tufana ya ka faɗi ya guda uku da hamu da samu da ya fi su hamu shi ya haifi larabawa da farisawa da rumawa da ba ɗaya shi ya haife su za ka za ka kama suna da yanayi shi kuma hamu shi ya haifi ƙiɓɓawa na misira da kuma baƙaƙen mutane nan da jikokin ya fi su muke <laughs> ha jikokin samu muke ya fi su shi ya haifi turkawa da barbar da sauran mutane mun shi ka ga cewa ga ya duk ɗaya ne daga annabi adamu aka fito daga annabi nuhu aka fito amma mutane sun sha bamban ko yau fari yana haihuwar baki ko yau baki yana haihuwa fari ana samun irin wannan da yawa a samu irin wannan don haka annabi nuhu ya haifi waɗannan mutane kowa sai ɗauki kala sai. ya haifi irin eh, mutanen da suka fito ta rai sai Allah ya ce fa an janya wa ashabu safinati sai muka tsarkar da annabi nuhu da kuma mutanen da suka shiga cikin wannan jirgin waje annaha ayatan min alamin sai muka sanya wannan jirgin ya kasance aya ga talikai wa ibrahima قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله Allah ya ce wa Ibrahima haka annabi Ibrahim annabi Nuhu shi ma ya sha azaba ga mutane ne ya sha wahala ya sha fitina ya yi shekara dubu ba shekara hamsin yana kiran su ba su imani ba amma Allah ya halaka su Allah ya tsar da shi daga kuma musulmi da tare da annabi sallallahu kada ku damu da wahalar da mushrikan makka suke baku su ma Allah zai halaka su Allah zai bakku sai Allah ya ce musu wa Ibrahim haka nan annabi Ibrahim shi ma ya sha irin wa'annan fitintun nun iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu lokacin da ya ce ma mutane ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah zalikum khairul lakum in kuntum alamu. wannan shi yafi muku alkhairi in kun kasance kun sani in kun kasance ku mutane kuke masu sani mutane kuke masu fahimta to ku bauta ma Allah ku yi tsoron shi shi yafi muku inna ma ta'buduna min dunillahi awsana ku sani abinda kuke bauta maku ma bayan Allah gumaka ne fa kawai ana cewa watan ana cewa sanam sanam shine gunki da aka sassaka yayi kama da mutum irin gumaka da ake sassakawa kamar lata da uza da malata a sassaka su su fito kamar mutum kamar tsuntsu kamar doki wannan shi ake sanam Abin da aka bauta ma shi kuma ba a yi mai siffan mutum ba kamar itace kamar bishiya kamar kamar kamar dutse kamar waye su aka ce ma wasan shi kuma shine yace musu inna ma ta'buduna min dunillahi awsana ku sani fa kawai abin da kuke bauta mako ba bayan Allah guma ka ne wa takhluquna ifka kuna kirkira ƙarya kuna cewa su za ku cece ku ranar alkiyama kuna ƙirƙirar ƙarya kuna cewa suna amfani ku ko suna cuta musu? kuna ƙirƙirar ƙarya kuna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa wa'annan komai ba su yi kuna kirkirar ƙarya da kuke wannan maganar innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa kusan wa'annan da kuke bauta mako ma bayan Allah kuma bayan Allah ba su mallaka muku arziki ba su iya sa ku zama masu arziki faftabu inda Allah rizqa faftabu inda Allah rizqa inda ku neman arziki ku neme shi inda Allah wa abuduhu ku bauta mai lokacin da kuke neman arziki washkuru lahu ku gode mai in ya ku wannan sune matakan neman arziki in kana neman arziki ka neme shi inda Allah shi kadai ka taba jin wani mai gidanka in ya hana ma zaka hani ka taba jin wani gwamna in bai baka ba ba zaka samu ba ka taba jin wani shugaban kasa in ya hana ma ba zaka samu ba kaska taba jin wani political party in ka fita ba za ka samu ba kaska taba jin wani mai gidanka da yayi fushi da kai ba za ka samu ba ko a kasuwa ya raba gari da kai yayi nan da kai zai yi ka samu ka feshi ko a wajen aiki aka kore ka zai yi ka je ka zan abin kwarai fiye da waɗanda suka kore ka kaska taba tsammanin wani zai azurta ka ba Allah ba shi aka yi da faftabu inda Allah ya rinsa kun abin da yake ai idan a larabci shine faftabu rinsa inda Allah sai aka yi ta akhiri aka yi ta kadimi idza quddima ma haqquhu ta'khiru fa innahu yaqtadi al-hasra idan aka gabatar da abin da ya kamata a jinkirta shi ko aka jinkirta abin da ya kamata a gabatar to yana nufin babu wata hanya sai wannan yanzu inda Allah cewa yayi fasabu rizqa inda Allah ku nemi arziki inda Allah to a larabce na nufin ana iya neman arziki inda Allah a samu ana iya nema inda wani mai kuɗi a samu ana iya nema inda wani a samu amma yace fasabu inda Allah rizqa aka gabato da inda Allah da kamata yi a jinkirta ta aka jinkirta rizka da kamata yi a gabato shi to abin da ke nufi ku nemi arziki inda Allah kawai ka ku samu zuciyarku ta cewa inda wani ake neman arziki amma na ɗaukar sabadi baka ba jikin gida za ka zamnawa ba za ka tashi ka nema za ka yi aiki kasan alhaji wane ka an su kaya za ka yi aiki ma'aikata kaza amma a zuce ka kasan babu ma'aikatar da ke arzista ka babu ma'aikatar da ke talauta ka babu alhajin wani da ke arzista ka babu alhajin wani da ke talauta ka ka in ka samu abu sai Allah ya ce wa abuduhu lokacin da kuke neman arziki ku dinga bauta ma Allah ka yadda saboda kabu ba ka samu sallar jam'i ba ba daidai bane kana tuki keke na sai har a gaba sallah gaba ɗaya ka samu sallah ba a'a baka yi faftagu inda Allah ya rizqa wa abuduhu ba baka yi haka ba saboda shago ana ta zuwa ana sayan kaya lokacin sallah ayi ka kasa rufewa ka tashi saboda office akwai abubuwa da zawa da ka sign ka kasa fita masallaci kai sallah ba daidai bane in kina neman arziki kana son ka samu Allah ke faftagu inda Allah ya rizqa wa abuduhu ku nemi rin arziki inda Allah sannan ku bauta mai lokacin da kuke nema arziki za kana hita kasuwa kana azumin alhamis da attanin kana hita kasuwa in an yi kiran sallar jimu'a ka rufe shago kana masallaci kana fita kasuwa in azhar ta yi ko da aka kai ba ka haɗa kowa da sallah a dakatar da wannan cinikin na je a yi sallah a dawo wannan shine bu inda Allah tsawa wa abuduhu ku nemi arziki inda Allah kuma ku bauta mai idan ya baku washkuru lahu ku gode mai zaka in ka samu wata babbar riba ka ji wani babban alal ka fara yin sujud da shukuri kenan ka fara gode ma Allah kafin ka ce Alhaji na gode kafin ka ce wani ya gode ka fara ce alhamdulillah in ka ce alhamdulillah ka yarda Allah ya baka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashkuru Allah man la yashkuru nasa wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah zaka ce ka ce kai ma Alhaji na gode ka ce kai ma ka ce ko Alhaji ka gode ba dai ka fara cewa alhamdulillah ba in ka ce kai ma sai ga gaba ka yi da rayuwa ne amma dai sai ka fara cewa an ce abu kaza an baka zaka ce alhamdulillah alhaji na gode an gaba nika ma Allah shine washkuruhu washkuru lahu ku gode ma Allah in ku samu arzikin ilaihi tawja'una ga Allah da ku koma yayin ku hisabi daga dun mai neman arziki wajen Allah ake nema arziki babban talauci shine talaucin zuciya kai tsammanin wani zai baka kai tsammanin mai gidanka in ya rasu don shi wani sahabi mun karanta da ku a cikin ahkamul jana'iz da ya zo yana cikin magagin mutuwa in ya suma sai iyalai suka yi kuka mai bamu abinci mai bamu abinci da ya falka sai ce duk abin da suka ce sai da mala'iku suka talla suka ce ah, dama kai ka ba su abinci dama su ka azurta su sai da aka aka tozartar da ni sai da aka tozartar da ni aka abin da kuka yi za ka kuskure ne ka ne in wani ya mutu abincin ka ya tashi wani bawa Allah aka ban labari da wani ya rasu sai ya dinga su ma shi ma wani tsawon sai ya dinga su ba aka zuba garwa ya taso sai ce wallahi kahin ya rasu ni kai shi inda nika gini ya diba gini ya kira injiniya ya ce nawa ne ake a ɗauka aiki aka ce miliyan bakwai sai kuma injiniya zai ma transfer miliyan bakwai sai injiniya ce a ranke dare a bari har a ƙira tambayi kaya aiki sai buga <laughs> ya rasu ba da tambayi kaya aiki ba don ga giwa ina suwa <laughs> kusan ni aka wa rasuwa aiki ni ya rasan ba to in ka mai da zuciya ga Allah ka ta cewa Allah a da kaddaro wani miliyan bakwai ta haka wace babu ganin da ya injiniya ya kasance cewa ka ta Allah ka bai sai Allah ya baka wanda ya fi shi ta wani waje hanyoyin Allah yawa gare su abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansawa. Hmm. Assalamu alaikum. السلام عليكم الله وبركاته tare da juna, da kuma Abin da ya ci ga mutum da ya zo sallar dare tare da liman kamar yadda faɗi nan a baya shine yi Aisha faɗi da wuce da shi a masallaci. a yi shafa'i da wuturi da kai a masallaci ya fika koma gida ƙarshen da ka tashi kai shafa'i da yi domin annabi sallallahu alaihi ya ce man qama ma al-imami hatta saraka kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya tsayuwa tare da liman liman ya juya za a rubuta mai yayi qiyamul layli idan ka gama abin da ya fi ƙarshen dare in ka tashi ka ci istighfari kanun qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asari kun yastaghfirun sai ka ci istighfari a wannan lokacin ya fi maka kai ta karatun qur'ani abinda da baka karanta ba da rana kai ta addu'o'i a wannan lokacin ya fi maka wannan da kai yi da liman ka samu cikakken qiyamul layli musamman in an yi raka'a goma sha ɗaya domin cikin ramadana annabi bai taɓa tsarawa da raka'a goma sha ɗaya ba in ka tsere raka'a goma sha ɗaya da aka yi tare da liman ka samu lada biyu ladar tsayawa raka'a goma sha ɗaya la ya koyi da annabi ce sannan ladar kuma ka samu kiyamun laili za ka ƙarshen dare kawai sai ka yi ta istighfari ka yi ta salati ka yi ta wasu nau'ukan ibada ka san daga dare ba sallah ɗaya kai ba akwai nau'ukan ibada da ake da yawa sai ka yi su sai ka wa kanka addu'a wallahu ta'ala malam mana da yawan tarawih amma gaskiya ba jin sai tabbarori na sallar ku akwai ta Juwan wanda ke biyan liman ko baya jin karatun shi idan sahu na kai inda yake yana ganin an yi rufu ya ɗauko ruku akwai sallah kai amma da dai kun haɗa kuɗi kun sai la speaker babba kuna ji zan me domin lehin ku ne ba wani lehin wani ba ne. lehin ku ne kuma ba ku haɗa kuɗi ba sai da ake ji ba kuma masallaci ɗaki ne na kowa ba ka idan kake jiran wani ya haka wani ke jira in ka tashi ka yi initiating ka yi wa'azi ka ce a tara za a tara za a tara kuɗi kuma kuma za a abin nan wallahu ta'ala Allah mata ne da matsa kai ma'ana kai wanda kullum sai ya sha magani kuma maganin ya kan ya cikin da yadda aka kuma rashin bashi maganin babbar matsala mm. zamu Hmm, wani babbar tambaya ce yabin da za a yi shi ne idan dole likitoci za a tambaya guda biyu adillai musulmi cewa ya lamarin wannan in suka ce lalle lalle bai yi wa kakku yi likitanci da kanku kakku yankin hukunci da kanku idan suka ce lalle lalle dole sai an bashi abinci to a ci gaba da bashi abinci a jinkiri a gani zai warke a tambaye su ga alama irin ciwo yana warkewa eh in ciwo ne yana warkewa to rankawa zai yi faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wa rashin lafiya ba a ciyarwa don rashin lafiya sai rashin lafiyar da aka tabbata cewa ba za a warke ba wa'alan wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin zaka dole in an tabbata cewa rashin lafiya ce wadda ake tsammanin ya warke to in ya warke ko bayan shekara ɗaya ne shekara biyu shekara uku to sai a ce mai to akwai azumin da ake biyar na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku in likitoci suka ce bakin ishtihadin ba mu san gaibu ba amma zai wahala ya warke to shi ma ya zama alal ladina na hu sai a cikin ga ciyan mai miskini kullum in an kai azumi ko a tattara azumi na ƙarshe a ciyan mai miskini tara ko talatin wallahu ta'ala alam. malam na su mata ta wuce haifan nan a lokuta daban-daban a lokuta daban-daban hmm. amma kashi na uku na su fita da cikin jini ya fi ce ko sai ya yi shi da ya yi shi da ya yi ba a cikin hmm. kuma a wasu mazahabobi an ba a kirgawa to ma ai ba da da da kuma a dawo sai an wani ba a dawowa sai ta wani aure kun yi lafiya wata bai da ƙarya kai ko duk wanda suke mata ta sake uku kai ya tsin yanke ya biya uku to Allah ya kan jarabce ka duk matar da ta nemi a sake ta Allah ya kan jarabce ta jumma mun ta gani a aure in ta gani a sulhun aure ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba kaza ba duk mutum da zaka buɗe wuta sai wallahi an sake ta ita kaza kaza kaza kaza kaza to za a zo a tsafake ta to za ta dawo tana kana da ya sani ta bi wannan mallar ta bi wannan mallar wata da ta kira ni ta yi ta yi min kira mijin ya ce malam ta kira da ta sami jos malam ta kira akwai wani babban malami da ba su kusa ta kira daurawa shi ba ya kira ni ba ta kira ma ne yace tana ruwa don mai zama ta je wa kanta ruwa ita ta matsa ta yi cin mutuncin da bata ba kofa ba haka shi ma duk namijin da ya yi sakin bid'a sai ya dawo yana wayo Allah ba a samu wata fatawa kadi wata maza ba wannan maza ba fahimta shawar isa bin tamiya ne shi yake ganin cewa an saki amma sabanin duk mazaunin guda hudu ne kuma akwai hadisi da ya inganta daga abdullahi bin umar asalin matsalar shine abdullahi bin umar ne da ya saki mata ta tana haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu fal yuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamilan annabi ya ce murhu fal yuraji'ha ka ce mai yayi ta ba a muraja'a su saki ya tabbata zaka wannan lafazin kawai yana tabbatar da saki ya tabbata tunda annabi yace yuraji'ha sannan an samu hadisi ingantacce daga Allah bin Umar an tambaye shi yace kad adda hali talqa annabi ya kida wannan wannan sakin zaka saki ɗaya ne zaka duk mutumin da ya saki mata tana haila yayi sakin bid'a tun da yayi sakin bid'a sai Allah ya mai irin wannan jarabawa za ka ko wanda saki mata ta saki uku cikin lafazi ɗaya baya halatta mutum ya saki mata ta saki uku cikin lafazi ɗaya ke na saki ki saki uku in yayi haka Allah zai tsoro mai jarabar son ta yayi yayi yayi yayi ya ta biyan mallamai in ya zo inda mutum ba shi fitawa cewa saki uku saki ne ya je ya la kuma lafiya suka san ba san wannan ba kuma na suke yi ba mu ba su adda iya suke ba da ita aure ta ita rigima kuma sai a hana mu za haka wanda ya saki ta cikin haila an ce kakkayi ka saba ma annabi kai ne kangararre katsake ta cikin haila misa ka tsaka bincika tana haila ko ba ta haila katsake ta sai ka dawo da kana neman fatawa an ce a tsawon na ba zo Allah a samu ba wani kauli biyan da yake da rauni a haɗo ba to wannan kaulin da rauni ne kauli na mazhabobi guda hudu duka da magabata da kaulin najinar da'ima da abinda usaimin da bin ke fatawa da shi saki cikin haila yayi domin ne domin abdullahi bin umar ya ce fa kada abda hali tsalka annabi ya lissafa na ita a matsayin saki na waka akwai saki kakka sake na bid'a kuma kakka sake na bid'a in ma ta kasar asala kana sun ka sake ta sai Allah ya ce fa qalliquhunna li iddatihinna sai ka ce a bari sai ta yi sai lokacin hailar ta yi in an kai lokacin hailar sai lokacin hailar ta yi ta yi tsarki in ta hailar ta yi tsarki baka hunce ba to ne wannan babbar criminal ce na kaga mu jiri ne ce haka in ka rubuta maka guda shi ke babu matsala amma mafi yawa in ka yi hakuri har yi aiki to wucewa za kai kai ma za ka ga cewa ka ɗauki abin da zafi ne wancan lokacin biye shiryarwa ta musulunci ta fi wallahu ta'ala Malam ya hukuncin wanda azumi ya kama a wata ƙasa kuma zai yi sallah da sarka. sannan kuma da hukuncin da ɗabi'u a jirgin sama manzon Allah bayani ne duka ala kulli halin wanda azumi ya rifta a wata ƙasa da aka fara ɗaukar azumi an ɗauki azumi a ƙasa ka za a ce asaba shi kuma ko da ya ƙasa ce sai lahadi aka ɗauki azumi daga ko da ya isa radda shi yake ɗauke da azumi na talatin so ya ɗauke da ishirin da tara can wajen suna ɗauke da azumi na 29 sun ga wata inda ƙasar da ya ɗoku nan kuma ba su ga wata ba to zai tsaya ya yi azumi dan sai ya yi na talatin yadda kowa ka yi domin Allah ya ce kamar shahida kuma shahara fal yasum abinda ash shahida shine kana zaune kana gari akwai wata shine shahida shahara watan kana nan a gari akwai watan azumi ne zaka duk wanda ya samu haka dole zai yi azumi zaka zaka yi azumi na talatin nan ko da garin ku can ana yin ana ide rannan garin da ka ɗauko nan garin kuma na ashirin da tara ne za ka yi adda azumi talatin to ka yi adda yawo ka bar wannan ƙasa ka yi wannan ƙasa da haka ƙara azumi guda wallahu ta'ala alamu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik